A yau za mu ba da amsa akan tambayan da yakan iya shagaltar da ƙwaƙwalen mutane, wanda yana daga cikin tambayoyin da yake burge wasu. Suna jin daɗin irin waɗannan tambayoyin da kuma irin waɗannan amsoshi. Ta yadda za ka ji wani yana tunanin wane da wane waye fi wani. Wane da wane waye fi wani. Musamman a maƙamat na batiniya na ma'anawiyat. Wadda yana daga cikin tambayoyin da ake yawan yi musamman ga 'yan shi a ce to a wurinku imamul Hussein alaihi salam ya fi imam Hassan saboda mene saboda duk abin da ya shafi al'amarin imamul Hussein kun fi muhimmantar da shi akan abin da ya shafi al'amarin imamul Hassan a tunaninsu kamar yadda su a faɗansu haka suke gani haka suke tunani to yanzu abin tambaya a nan shine Imamul Hassan da Imamul Hussein alaihi salam cikin su wane ne yafi wani matsayi wa yafi wani daraja wadda la'alla wannan amsan wannan tambayan za a so a ji ta daga bakin waɗanda suke cikin sistem ɗin bi yanzu in ni ne zan faɗa la'alla wani ya ce a'a ba lalle ba daidai ba ne in wani ɗan shi'a ne zai faɗa a wani zai iya cewa a kawai yana kiyaye eh, yana abin da ya shafi maslahansu ne amma mu tambayi Imam Sadiq alaihi salam mu ji menene haƙiƙanin gaskiya tsakanin Imam Hassan da Imam Hussein wane ne yafi wani wadda akwai ruwaya da ta zo a cikin Biharul Anwar juz'i na 25 shafi na 249 wadda wannan ruwayan karɓaɓɓiya ce wadda an karɓo ta daga Hisham bin Salim wadda shi Hisham yake wa Imam Sadiq alaihi salam qultu lis-Sadiq alaihi eh, qultu lis-Sadiq na cewa Imam Sadiq Ja'far bin Muhammad alaihi salam dan Imam al-Baqir kenan Al-Hasan afdal am al-Husayn da Imam al-Hasan da Imam al-Husayn waye yafi wani waye yafi wani matsayi waye yafi wani daraja a cikin su su biyun sai Imam sadiq alaihi salam Imam sadiq alaihi salam shine ya amsa sa yake cewa al-Hasanu afdal min Husayn Imamul Hassan ya fi Imamul Husayn sai yake tambaya irin tambayan da ake yi yanzu fa fasaratil imama min ba'd al-Husayn fi aqibihi duna wuldi al to in ya tabbata cewa yanzu Imamul Hassan ya fi Imamul Husayn to ta yaya aka yi imamai gaba ɗayansu bayan imamul Hussein suka zama a zuriyan imamu, imamu Hussein suke ba a zuriyan imamu Hassan ba ta yadda zaka ka ji wasu daga cikin waɗanda eh, tabbas jahilci ne jahilci ne yake sa irin waɗannan eh, ishkalat din ko tambayoyi din. saboda wani al'amari ne na Allah maɗaukakin sarki al'amari ne daga Allah ba daga wani ba bari ya zama na cewa wani ne zai ayyana in bai ayyana abun da ake so ya ayyana ba sai ya zama matsala al'amari ne na Allah sai shi ma yake irin wannan abun da ake faɗa yanzu ɗin, sai yake cewa qultu fa kai sarat al imama min ba'd al husayn fi aqibihi duna wuld al hasan ta yaya aka yi to in imamu hasan ya fi imamu husayn ta yaya aka yi imama bayan imamu husayn ta zama tana tsatson imamul hasan eh, husayn ne ba ta tsatson imamu eh, hasan saboda in ka duba duk imaman nan zaka ga imamai tara gaba ɗayan su tsatson imamul husaini suke ba tsatson imamu hasan ba ko ɗaya daga cikin su ba ba tsatson imam hasan sai ke tambaya to ta aka yi haka alhali in ka ce imamu hassan ya fi girma ta ya aka yi dukkan imamai a tsatson imam husaini suke ishkali sai imamu sadiq alaihi salam yake amsawa da cewa Faqala, inna Allah tabaraka wa ta'ala ka sani cewa allah maɗaukakin sarki ahabba an yaj'al sunnata musa wa harun jariya fil Hasan wal husain Allah madaukakin sarki ya so ya sanya sunnan annabi Musa da annabi Haruna a tsakanin Imamu Hassan da Imam Hussein. Tambaya anan menene sunnan annabi Musa da Harun? Imamu Musa da yake cewa ala tara annahuma kana sharikaini fin nubuwa shin baka ga annabi Musa da annabi Harun sun yi tarayya a annabta annabi Musa annabi ne annabi Harun ma annabi ne dukkan su annabawa ne sun yi tarayya to sai ya ci gaba da cewa kama alhasan kama kana alhasan wal husain kaman yanda imamu hasan da imamu husaini suka kasance annabi musa annabi ne annabi harun annabi ne sannan imamul husain imami ne imamul hassan ma imami ne sun yi tarayya kaman yanda annabi musa ya tarayya da annabi harun haka imamul hassan ya tarayya da imamul husain sannan sai ke cewa wa annallaha azza wa jal ja'ala nubuwa fi wuldi harun sai dai in ka duba ka koma ka duba zaka ga mene Allah maɗaukakin sarki ya sanya annabta a tsatson annabi Harun ya sanya annabta a tsatson annabi Harun ba a tsatson annabi Musa ba walam yaj'al hafi fi wuldi Musa alaihi alaihi musallam bai sanya annabta a tsatson annabi Musa ba sai ya zama na cewa annabi eh, zuriyan annabi Harun su suka ci gaba da annabta bayan annabi Musa bayan annabi Harun wannan mu lura da wannan hakika din sai ke cewa wa in kana Musa afdal min Harun duk da cewa annabi Musa yafi fi annabi Harun girma annabi Musa yafi annabi Harun matsayi annabi Musa yafi annabi Harun ɗaukaka a wurin Allah to amma zamu ga Allah madaukakin sarki bai sanya annabta ta ci gaba a tsatson annabi Musa ba annabta ta ci gaba a tsatson annabi Harun saɓanin tsatson annabi Musa kamar yanda duk da cewa annabi Musa yafi annabi Harun kamar yadda imamul hasan ya fi imamul husain amma Allah madaukakin sarki sai ya sanya imamanci ya ci gaba a tsatson annabi eh, a tsatson imamul husain ba a tsatson imamul hasan ba faƙultu sai mai tambaya yake cewa Imamul sadiq fa hal yakun imamani fi waqt fi waqtin wahid bi ma'ana sai imam eh, mutumin yake tambayan imamul sadiq alaihi salam shin zai iya yiwa a samu imamai guda biyu a lokaci guda sai imamul sadiq ya amsa masa da cewa la ba zai taɓa yiwuwa ba ya zama an samu imamai biyu a lokaci ɗaya illa an yakun ahaduhuma samitan ma'muman li sahibihi sai dai ɗayansu ya kasance yana mai shiru sannan kuma mabiyi ne ga ɗayan kamar yadda imamul Hussein ya kasance mabiyi ne ga imamul Hassan a lokacin imamancin imamul Hassan lokacin da imamul Hassan yake imami yake raye imamu Hussein mabiyin imamu hasan ne imamu Hassan imami ne akan imamul Hussein wannan kenan sai yake cewa kuma eh, wa amma an yakuna imamaini na ne fi waktin wahid fala amma su kasance dukansu biyun imamai ne kuma dukansu suna magana a lokaci guda da muryan imamanci ba zai taɓa yiwuwa ba wannan faƙultu sai mai tambaya yake cewa imamu sadiq fa fahal takun shin za ta kasance hal takunu imama fi akhawaini ba'da al-hasan wal husayn alayhi shin a bayan imamul hasan da imamul husayn zai yi a samu imamai guda biyu yan uwan juna wa da kani sai imamu sadiq yake cewa qala la a'a ba zai yi a samu haka ba inna ma hiya jari'a fi aqabil husayn alayhi salam ita wannan imamancin za ta ci gaba da gudana ne a tsatsun imamul husayn alayhi kama qala Allah azza wa jal kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa wa ja'alaha kalimatan tanfi a aqibi ya sanya ta ta zama kalima ce jiya a tsatsonsa thumma hiya jariya fil aqab wa aqabul aqab ila yawmil qiyama sannan wannan imamancin zata ci gaba da gudana zata ci gaba da tafiya a tsatso bayan tsatso har zuwa ranar tashin kiyama wannan shine amsan wannan tambaya din da aka tambayi Imam Sadiq alaihi salam ya ba da wannan amsa din muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkacin su ya kuma datar da mu baki ɗaya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa